أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallacin mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu anan nan cikin garin argungu domin karatun littafin imamun nawawi riyar salihin yau muna 23 ga watan jimadar ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya yi daidai da yau na 28 ga watan goma sha biyu miladiyya shekara 2021 maroƙon allah maɗaukakin sarki da mana jagoranci a cikin wannan karatu ya allah fahimtar da mu wa'annan hadisai ka ba mu ikon yin aiki da su insha allah ta'ala yau za mu tashi hadisi mai lamba 510 wanda yake insha Allah ta'ala shi ne matasar karatu na wannan sati in Allah ya yarda idan muka jira za mu ga mai lamba 510 shafi na 1177 eh, shi ne matasa karatunmu na yau insha Allah yace an imran ibn husayn ibn al-husayn radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala lalle annabi sallallahu alaihi ya ce khairukum qarni mafi alherin ku sune yan qarni na in kai zamani na shekara 100 na zamani na ثم الذين يلونهم سنما سبيموس شخاء دقيما سبيموس ثم الذين يلونهم سنما سبيموس qala imran marwayacin hadisi daga cikin sahabbai sai ce imran bin husayn fama adri ban sani ba qala annabi sallallahu alaihi wasallam marratayn aw thalathan manzon Allah ya faɗi summa alladhina yalunhum sau biyu ko sau uku domin kaga in yace so uku to shekara ɗari kenan amma in yace so biyu sun mallabi na yaluna hun so biyu kenan shekara ɗari uku na farko na zamanin mazan Allah su mai ruwaya hadisi saboda adil ya ce ban sani ba shi manzon Allah ya ce sun mallazi na yalunahum so biyu ko ko so uku ya mai sun mallazi sannan masu biyu musu sannan masu biyu musu ya ce mafi alherin jama'a 'yan ƙarni na 'yan shekara 100 na zamani na sannan wasu shekara 100 masu biyu musu shekara ɗari biyu ke sannan masu biyu musu shekara 100 masu biyu musu uku ke su an ka samu tabbaci a kansu mai riwaya hadisi ya ce na shakka shin an shiga na ya fato uku kenan yan shekara 400 kenan domin aka ce karni a ne shekara 100 shi na manzan Allah ka magana sallallahu alaihi sallam malamai suka ce wa'annan sun yi aka ce masalaf magabata idan aka ce salaf a musulunci a ne magabata so su ne waɗanda ɗari uku na zamanin annabi da masu da masu da masu musu su ne zamanin su son rai bai shiga ba duk abin suke tsakanin da Allah suke sannan suna an ka ce a yi koyi da su salaf hadin umma wanda imam malik ya ce la yaslu hadin umma illa bima salafa bihi awwalu babu abin da ka gyara al'ummar ga sai abin da ya gyara na farkonta yadda an kai magabata da ɗabi'unsu da halayensu abinda ya gyara su suka gyara waɗanda na da baya kenan mu kanmu in ba mu yi koyi da su ba mu iya gyaruwa hanyar sun ka bi sai mun bita muka gyaruwa in ba mu bita ba kuma ba mu iya gyaruwa in ji imamu malik imamu darin hijira rahmatullahi alaihi to shi na wa'annan karni guda uku su ake kira asirin ruwaya mutum na iya cewa haddasa ni haddasa ni haddasa ni daga bakin nan 300 suwa ƙarshen asirin ruwaya duk wanda an nan to sai dai a ce ya fitar ma ba ci ba ji malaman habibu shi yasa kana ganin su na wannan zamani kana wa mutum a kayan ne da manzan Allah mutum uku haddasani wane haddasani wane haddasani wane anin nabi tsakanin shi da manzon Allah mutum uku abin gambe da yawa ana iya samun wani nashi ya kai hudu da malami ne bai shekaru da yawa ba bai rade duniya jama'a ina fatan mun gane magana amma yana yiwa yanzu kuma daga yanzu a samu isnadi daga yanzu har zuwa ga annabi amma mu sani asirin riwaya daga bakin shekara ɗari uku, zuwa wajen annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi na manzon Allah ya ce mafi alherin karni jama'a karni na yan shekara ɗari na zuwa suka yi shekara 100 da ni da masu bi musu da masu bi musu sune mafi alherin al'umma to shi ne sai qala imran imran ce la adri fa ma adri ban sani ba ƙalar nabi sun maratai na autala annabi ya hudu sau uku ko kuma sau biyu hudu manzana sun mai ya kunu ba a dahun ƙaumun sannan wasu mutane za su kasance bayansu bayan waɗanda shekara ɗari uku da an ka ambata ko ɗari hudu bayan sun wuce za a samu wasu jama'a ba ya shaduna wala yusta shaduna suna halarta inda an kai abu amma ba a neman shaidu sannan waya koruna suna ha'inci suna cin amana wala yi utamanun kuma ba a aminci musu wayan zubina kuma suna yin alwashi suna yin alkawali wala yin funa ba su dukawa ya ce waya zahara fi himus siman ya ce ƙiba tana bayyana gare su wanzu Allah ya haɗi sifofin waɗannan mutane wanda ya haɗi su saboda lalacewa halin su. shi yasa ko sun ce ba su ba da shi da ba a ko ba a yadda saboda mai saboda an san ba su da gaskiya sannan manzan Allah ya faɗi da cikin sifofin su ne waɗanda suna nan an kai abu amma kuma ba a neman shirin saboda ko sun ce ba su faɗin gaskiya sannan suna alƙoli ba su cikawa shi yasa wannan ɗabi'u guda uku babu shakka duk al'ummar da wannan abin ya bayyana cikin su yayi yawa to al'umma ta halatta lalaci ya shige ta banna ya shigo ta don mi saboda mutumin daga bagare an kai abu amma in yata yana iya juya shaidun nan ya bada wasu shida daban kaga ya bata abu kamar yawa da goyon baya haƙƙin wani ya koma ga wani sannan mutumin da ka cuta haye zamba a ko amince mai ko gari ba amince mai su kaga ina za ana al'umma su gaba sun da dai mace a ba sun yawa cikin ta sannan ayi alƙawli ba a cika ba ya za a yi a ce al'umma su gaba ba alhali cikin ta akwai masu saba alƙawli saba alƙawli na kowane bangare saboda kuwa ƴan halaye guda uku suna da haɗari ƙwai da gaske kuma suna suna sun yi yawa cikin al'umma ƙwarai da gaske wallahi ma yau in kana son gaske ne ba da shaidu saboda Allah sai kai bala wani ma gaba gare aka sai ka ina naka zo a walafan gaban zagaye an waye gari yanzu wani za ka ɗauka amana ka damƙa ne ka ce rike wani amana lokaci ka za ka dawo min da ita yana da wuya a shigo cikin kowane ɓangare sun shiga an samu matsala wani amana wallahi ma sai ga mutum kana dimin akwai amana ga ya sai ka bayan sun kaga ya ci amana ka ka tsara gaba ka ɗauko ka ba wanga shi ma sai ga ya ci amana ka tsara gaba ɗauko ka ba sai zama wanda ka ɗaukowa shi yasa wani mawaƙi ce bi biman ya zikul insanu fi man yanubu shin wai da wa mutum zai amince ga wani zai wakilce shi ga lura wa za ka amince ma ha inda ya ce wala ƙarfara hadan nasu illa illa aqalluhum zi'aban ala da ajsadihim Ya ce wannan zamani mutane sun koma kuraye amma kuma da tuwahin mutane mutum sai a gan shi cikin tuwahi kamalalli amma kuma kura ne sai ka ba shi amma sai da yaki wangiji Allah ya kare saboda ka wannan gaskiya yana da haɗari ƙwarai da gaske Ya ce wa ana bi umamata radiyallahu anhu an karɓo daga abu umamata sudi ibn ijlan Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙara rasulullah sallallahu manzon Allah su kuma yace ya bana adam ya kai dan adam innaka an tabdil al-fadl khairul laka dan adam ka dauki abin da ya rage ka ba wani shine alheri gare ka abin da kai saura kai bukatar ka ƙari ya rage ka dauka ka ba wani shine alheri gare ka wa antum tikahu sharu ka rike shi kake ba kowa shi ku shari na gare ka wala tulamu ala kafatin ba a zargin ka akan ka tsaya ga abin da ya ishe ka ka ɗibi abin da ya ce ka tsaya nan to babu wanda ka zargin ka akan wannan ba ka da zargi akan wannan ya ce abin da ka rage za ka ba su wa da'ari man ta'uli ka fara da wanda kake ɗauka matsayin iyali wanda a kusa gare ka yana in kai ta ka bukata ka gama su ka ba wani rahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisi imam tirmidhi ne hadisi ne hasan kikkiawan hadisi ne kuma sahihi ne nan annabi sallallahu alaihi yana magana ke dan adam in kai bukatar ka gama ka ba wani akwai abubuwan da ka ba wani wajibi na magare ka in ka hana mai to kaile haramun na ka rike wannan abu akwai abin shi ko ba sai mustahabbi ne yanzu misali ruwa idan ka sadda injin daji wannan sai ya so ya dama hura haramun naka sai bai ɗiba ruwan nan ka gina rijiya cikin gonar ka haramun na wani mutum ya so ya ce ka bashi ruwa ya ɗiba ya lalura ka hana ba ko ka gina rijiya ka ko wani wuri haramun naka hana mun ɗiba ruwan ko ka kunna wuta in ka kunna wuta wani ya so ya ce bari ɗibe ƙyanƙyashe ya ce ya kunna shi ma ba ka hana mu ko hake ya hito cikin gonar ka ce ba ka hana mu yanka dai haramun na gare ko ba gaskiya ba shi sa kaga in mutum ya soyin hakin dabbobi gona kowa shiga ya kai ko ba hakan na ba yan ka tashi kowa ya sani in ka bari haki ya yawa cikin gona ka dole mutum ya soyin ka eh eh jama'a maka kunni akai amma wai ba don hakin na aka rasu su ba don barar da suka yi ta shi wanda ya sani wasu sun ka so haki har shinkafa ga masu su kaga shi ko Allah himme gona na mi da ka bari shinkawa ka tagame da haƙi da hakin da a gehen berin ka ɗaɗɗaya shi ka ba e eh, a shi na naka magana in babu haƙi kusa ga shinkawa ba ya maɓata abin da aka so to hakin nan ɗaɗɗaya shi ka ba shinkawa ka iska sha iska in mutum ya to haƙi ko mai tsaro Allah bai yanki shinkawa ya sa cikin jikata ko ba gaskiya ba shi yasa annabi yace annasu shuraka fi salasa mutane suna abokan tarayya cikin abuwa guda uku da wuta da ruwa da haki waɗanda kowa har da wanda baka so suna tawowa shi shi ɗibi haki cikin gonar har da wanda baka so suna tawa ɗibi ruwa gari jiyar da wanda baka so kana hasauta ya tawa ɗiba shi ma ya sai hasa shi kaga wanda dole na to amma abubuwan su ko mustahabbi na mutum ya bashe su misali kira su gidan ka yi bukata ka ɗibi na bukata ka gama to saura ka ɗuka ka bawa tuwahin sawa ka ɗauki wannan haka sawa saura ka ɗuka ka bawa ko ba gaskiya ba kuɗi in ka yi bukata ka gama saura ka bawa ko ku na ka'ida ga zai yi <laughs> to shi ne annabi sosai sama yake cewa ka riƙe abin da ya saura ka ƙiba wani ki sharri na gare ka ka ba sai shi ne alkhairi gare ka yace wala tulawu ba a zargin ka alaka fasa in ka tsaya ga abin da daidai ishe ka daidai abin da ya ishe ka abin da ya sa zumu abubuwan duniya ba ka isa mu gaskiya ko ba gaskiya ba wani ina za a ci kayan masallacin da kuɗi ya ga ba su ishe shi ba sai an nemi ƙaƙi dan babu abin da ka suka cikin dan adam sai turda sai ya je yana kasa kasan kwano ga an tushe sannan yanzu kan komai ya isa yanzu da ba haka na annabi ya so duk waɗanda mustahabbi na mutum yayi ko ba gaskiya ba sai sa kaga wato Allah madaukakin sarki ya halitta yan annabawa da halaye iri daban-daban na ya ɗauka abin sun ya rage musu ɗauka su ba wani shi na aka ce abin da in za ka ba ka fara da wanda a kusa gare ka wani na kusa gare ka akwai matarka akwai 'ya'yanka akwai makwabtanka akwai ƴan uwa na jini suna an ka ce a ba su suna an ka ce a ba akwai mata akwai 'ya'ya akwai makwabta akwai 'yan uwa yanne da karni duk waɗannan abin su a ba su suna aka magana sau ka a musulunci in mutum zai fara yin alheri su su aka sai farawa irin su direbobi irin su mai gadin gida irin su mai kuma share gida da sauransu duk waɗanda suna aka sun abi abu don mi saboda in kan mutu su ne mutane na farko da Allah zai fara turuwa su ji miza su faɗi game da kai direbanka ya eh, matakka ‘ya'yanka masu yi mashari gida mai gadin ka direban motar ka waɗanda a kusa gare ka suna suna ta'ammuli da zuwa ga makwabtanka Allah yana tura mala'iku ya ji wani comment za su wasa gare da kai to shi yasa aka son ka kyauta musu don me saboda in ka mutu za su ce mun yi hasara shi ai mutuwa mu an kwa mutuwa saboda wani ya kyauta mana to wannan wannan da mala'iku za su doka sai su faɗa ma Allah Allah ya sani kuma ya jiya sai ce ku mala'iku da kuka jima kunnan ku da na gafarta mu wani ya abubuwa da suka boye ni Allah ya da nurhe su mutane ba su gani ba yabon ya game to ni Allah na yake mai na na boye mai su Allah ya rashi ke na gafarta kare ya da umarni ke mun yi wani karatu kwanan baya magabata in suna da bawa za su yi wajen wata haraka tuwahin da ya sa shi bawon kasawa da iri a ƙararsu guda abincin aka kawo tare bawon suke ci ka ga yanzu zai yi wa direbanka ka sa da dubu hamsin direbanka ya sa su dubu hamsin ba ka yi da wani eh ka ce gida abinci a sama filet na dubu biyu shi ma a sama dubu biyu ba ka yi haka kuma kai na za ka biya ba ka yi haka da saboda biyu ɗaya eh, guda guda na tufa samu to sannan aka yi mutum ya ji daɗin ka yadda ko duniya ba a kurɗuwa ta gehe ne a cuta ma bai bari saboda ya san unwaninka amma ka ji direba na tsuwa ka ɗauki mutum daga nan har kano ka eh, same abinci bai an ce wani direba na ya ja babban mutum yana tafiya sai ce wallahi ya fara ganin hanya na rabuwa biyu sai tuno ba bashi a ciki dole an ka ce an ka faka an ka baya abinci daga ba a so a kai wannan kaga banna za a yi wata rana daga dai ba haƙulsa sakamai saboda ba a bai da kyau haka yace wa an ubaidillah bin mihsan al-ansari al-hatami radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace man asbaha minkum aminan fi sirbi duk wanda ya waye gari cikin ku amintacce cikin aminci a cikin jama'a inda kake cikin jama'a ka cikin aminci kake ba wa da ka tsama hankali sana yace mu'afan fi jasadi kuma an ba musu lahiya cikin jiki ne jikin ka kana jin lahiya gwargwado duk da yake babu wanda a 100% lahiya ne amma gwargwado kana jin lahiya ga jikinka wanda ba ta hama zuwa lalurorinka sannan inda hukutu yomihi yana da abincin yini ne na rannan manzo Allah ce faka annama hizat lahu dunya bi Ka kasi an tattaro mutun duniya da duka duka wato abin da rabonta an tattara ba an baka ga ka lahiya cikin jama'a shiga gidan ka kwanta lahiya akwai wanda shi gida ne bai makwantuwa gare hankalin sa ce sannan jiki ne ba lahiya lau yake ba sannan bai da abincin yin ran akwai wanda a hakan akwai wanda yana da biyu bai da guda akwai wanda ga abincin da rai ko amala ya abin ga wani shi ko yana kwanci hankali abinci abin to mazan Allah ya ce duk wanda aka hada mu wanda abu guda uku to kamar an tattara mai duniya duka an bashi ga ga hadisi <coughs> mu muna iya ganin cewa Allah ya ce mu gurgudu nan kaga alhamdulillah mutum ya shiga gida ya rufe ba ka jin komi to bayan sai ai kiran sallah daya ko na biyu ka hito babu inda gaban ka wado kaga alhamdulillah ga kaza lahi da ka kowa ka to masallaci yi sallah gurgudu kuma ka yara abincin yinin ka na ranta to kuma an saka duniya an baka me sai ka gode ma Allah ke ki Allah na gode maka amma wani bibin suka yi in ba an bashi abincin shekara ba to kamar har yanzu ba a mai koyi ba shi yasa malamai suka ce kowane abincin yau shi ya kamata ya faɗa na yau don gobe ba ka san za a yi sannan in gobe ta yi kaga gobe na yau daina aka fara ko don gobe ba ka san za a yi jiya ta wuce yau na aka magana gobe ba ka san za a yi jama'a ina fatan mun gane magana ko sai yan ana cikin wanga babi abinda aka isar da mutum dai ya samu abin da ya ci ba abin da ya tara ba don kun san shi mai littafin inda yake da hikima in ya buɗe babi game da falalar hankuri ga rayuwa mai tsanani to yana son ya gwada maka cewa duk da ka samu rayuwa ka kai hankuri ko ba gaskiya ba wata rana sahabbai sun iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azabar go a inuwa ka'aba ya yi gintare haka suka ci ya rasulullahi ba za ka ce mukimu ba farashin kaya ya tashi ya mazan Allah kai muna price control sa'ir lana ka sa a sauke farashi ya rasulullah kowa ya sauke dole a cikin garin madina wannan hadisin daban yake galas siru ala arufin fil madinati farashi ya tashi zamanin manzon Allah su kuma nan ba makka ne kama, wancan hadisin daban yake wani cutar da mashirkai ne wani kuma na farashin farashin ka cikin madina ya rasulullah ka sa a sauke farashi ma sai manzan allah ya kuma yake musu allah shi ne mai sa farashi ya sauka ya ce huwal ƙabidu wa huwal bafiɗu biyan wa huwal razzaku allah shi ke rike arziki ya za a shiga kunci kaya su tashi kuma Allah shi ke shimfiɗawa ko yi yalwata kuma Allah shi ke azartawa ya ce ina son in hita cikinku babu wani ɗaya daga cikinku wanda ka kabina na zalunce shi fi damin wala malin ko jini ko dukiya sau daga ban son in sauke farashi wasu mutane su kare sai ku ne jama'a ina fata mun gane magana kamar irin yadda muke cikin kaya sun tashi komi ka ce sai ta iskiya tashi duk abin da kake iya sai bara yanzu ka iska ya lunka uku dama Allah in ya ya kawo farashi ne ya san da zai Allah shi ka kawo wa in ya kawo dan kasuwa ko yana so ko bai so dole ya kare dole ya soke farashi ba mutum na kasa farashi ba Allah na kai sai dai sosai cikin zukatan mutane musamman 'yan kasuwa 'yan Allah ya samu su amma Allah shi ya ta kawo abu ko kana so ko ba ka so sauka zai saboda yan wa musulmi shi yasa da ana magana akan rayuwa ana son mutum koyo shi da zan gode ma Allah bisa ga inda ya samu kai ba gaskiya ba Allah ya ba mu ikon gane shi ne ake cewa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan yace tirbihi bi kasri sin mumala ay nafsihi aminan fi nafsihi ya cikin kwanciyar hankali a cikin rayuwa kai wakila fi qaumihi kuma sun ce a amina yana cikin kwanciyar ka cikin jama'a inda cikin cikin jama'a kala ya lokaci ba ku tashi hankali ba bai tawa ta samu hankali ba sai sai mutum ya gode ba Allah yace wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah yace kad aflaha man aslama manzon Allah yace hakika ya rabbanta ya samu babban rabo wanda ya musulunta wanda an musulmi ya samu babban rabo wa kana rizquhu kafafan ya kasance abinci ne daidai gurgudu ya ishe shi abin zai ci yau ya isa gida ne alhamdulillah wa qanna'ahu Allah bima ataahu kuma Allah ya bashi wadata bisa ga abin da ya bashi abin da ya ba sai ji alhamdulillah shi wallahi ya gode ma Allah abin da yake ciki wallahi ya gode alhamdulillah kuma manzo Allah ya ce wannan mutum kad aflaha ya san barar yadda ya buɗe lafazin hadisin manzon Allah ya ce haƙiƙa ya rabbanta man aslama wanda ya musulunta kenan ajallu ni'imacin fi duniya ni'imatul islam wal iman mafi girman ni'imar da Allah madaukakin sarki zai wa mutum ni'imar musulunci da imani babu abinda babu abinda aka gaba gare ta Allah shi yake musulmi babu abinda yake shi sau duniya take cikin yanzu ga kahirai sun yawa cikin ta domin ana ganin ƙidayen mutanen duniya sun kai biliyan bakwai da wani abu to amma musulmin da a cikin duniya ko biliyan biyu suka kai ba jama'a ina fatan mu gane magana da an musulmi ba su ma kai biliyan biyu ba lisahin da aka yi don duk manyan kasashe da ka sani masu yawan mutane a duniya ba musulmi na ba kasashen da an manya na musulunci ba su da yawa wanda adda yawan mutane to shi yasa eh Allah ya sa sa ka samu kanka musulmi ha gode ma Allah gode ma Allah a ka cikin musulunci ka tashi ke tawa Allah godiya haye yadda da kai yadda da godiyar ka ya kashe ka cikin musulunci nan sannan na biyu ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya baka arzikin da kaka ci kullun eh duk ya ta waye kare abin da haka ci da kai da iyalinka rana ta faɗa kana raɗin za ku ci kwanta da kai da iyalinka ka gode ma Allah sannan kuma Allah ya baka wadata zuci abin nan da ka samu ya ishe ka alhamdulillah Allah ya yi ma komi kada ya zama mutum mai kuka mai rashin wadata zuci wasu mutane za ka ga bisa ga abin da Allah ya ba su su har su gamsu ba su da cewa Allah bai musu komi ba to mina na gare ni ce komi banda wallahi malam sun zaɗe wani ya ce shi wallahi komi bai da alhali ga lahiya Allah ya bashi ga menene Allah ya bashi akwai wani mutum da girma ne ya shige inuwa yana haɗin shi wallahi bai ga abin da Allah ya yi duniya wani ya biyo ci habawa ne wanda magana ta ka ba ta da ya ce wallahi dole in faɗa kan to mi gwada mi a gare ne yanzu wani Allah ya maka nemo mi da ya fito ina ta ina ni'imar ta sai fara ce hannunka ka kawo an saye dirhami dubu goma a cire hannu a kawo ce a a kai kowa ne ya za a iya ce mutum ya cire hannu ya ba su a ce hannunka ba Allah ya maka shi ba naukan ba Allah ya maka shi kyauta ce to in baka bar hannu ka kawo kafa an saye dinari dubu ashirin <laughs> sai to kaga ga kayan cikin cikin cikin kaya masu tsada waɗanda Allah ya maka kasa bai mako yin ba kaga sunna ya kamata ɗan adam ya gano yanzu ku duyi hadisin manzo Allah ta kuma wani wanda mutumin da ya shekara ɗari biyar saman tsibiri yake inda ruwa ake waye da shi wani inabi ɗera ya kaci har sai da shekara ɗari biyar hadisi ne annabi ba da labari mutumin nan da an ka sai kiyama Allah ya eh, manzo Allah ya ba labari abin da zai faru da ana sai kiyama Allah ya ce a saka aljanna da rahama ta ce ya Allah a saka aljanna da aiki na da nayi sai Allah ya so a to a alisa wa adam sai an ka to an ka lisa wa ni'imar gani na ijiya guda ya cin ibarar shekara 500 gani wanka ka yada ka ga abin da haka sun ka gani ijiya guda ta ce ya komi kamin a kai gudan ka yi a kai kunnuwa ka yi a kai ga baki ka yi a kai ga hannuwa da kawafu da sauran zuciya da sauransu da ce wallahi Allah na yadda a sanar da rahamaka ya shi da kai ne ya sallama lisani da an kai ne babu wani babu wani boye-boye ciki ga hili an kai to an kai zama ina fata mun gane magana ke da abin da aka so mutum shi yadda abubuwan da Allah ya maka kyauta ya maka ka gode mai ko ya baka ko sisi ba ka gode mai Allah ka ba mu ikon godiya akan ni'imar da ya mana وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة قاويا manzon Allah ya kasance yana kwana darere masu bibiye darere bibiye dare ɗaya dare biyu dare uku ɗawuyan manzon ana cike da yunwa ɗawuyan wanda na ɗamfarar ciki ciki ya ɗamfare babu abinci ya kwana uku jere mun tsallake ko ce wa an abi muhammad fudala ibn ubayd al-ansari radiyallahu anhu ce an karɓo daga abu muhammad shine fabala ibn ubaid al-ansari mutumin madina Allah ya kara masa yadda ya ce sami'a rasul ma ya ya ji manzon Allah yana cewa duba liman hudiya al-islam aljanna ta yi ta lalimar habar aljanna Allah ta yi daɗi ta lalai marhaban ga musulun da aka shirya shi zuwa ga musulunci kenan wanda ya musulunta wanda an musulmi aljanna Allah tana maraba da shi wa kana aishuhu kafafan wa qani'a yanzu kuma abinci ne ya isa ya gwargwado kullum ya hita yana samuwa ko kuma Allah ya taimake shi da abin da aka dafa shi da iyali sannan ne a kuma yau da tuga abinda Allah ya bashi abinda da ya ka samu sai wallahi alhamdulillah to Allah ta lalima haban ga wayannan mutane duk wanda a haka dan Allah ta lalima haban da shi ke in dai mutum haka yake ga musulunci da ɗan gwargwado abinda haka ci gidan gwargwado kullun sannan kuma ka wadatu ba ga cewa Allah ya ma bangen ba ga cewa Allah ya ma ruwa ba baka dinga zuwa irin wa'anda suke harkoki da manyan kudade ba domin wani ya aka jarabe shi classmate ne da fara dibi da classmate na wane yana da mota shidda ta shiga ɗai gida na yahi miliyan goma to ni gane yanzu kila gida na ko ko dubu ɗari biyar da yi kaga da ya fara kallon wannan shi sa Allah ya ce ma annabi lafi tu muddanna aynaka ila ma ana bihi azwaja kada ka dinga mika idanunka zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi nau'in kaya daban-daban zahara salhaya duniya don wannan kawara ya wunar ita abinda Allah ya baka ya yi wannan ka bar zuwa ido ga abinda ka mun ba su akwai wanda lahiya Allah ya bashi kuma ya bashi kuɗi ba amma lahiya ita kam akwai wanda ya kamata ya gode ma Allah wani shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lahiya kuma ya ba shi ruhin asiri gogodo ya ba shi arziki wani kuma Allah maɗaukacin sarki ya hana mai lahiya amma ya ba shi arziki nan kowane ya tsaya gwargwadon abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ya gode saboda abu kuzunci ba a san mutum bai yawan godiya da Allah Allah ya ba mu ikon gana to ne yake cewa hadisin mu abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya ce manzon allah ya kasance yana kwana dare jere dare ɗaya dare biyu dare uku jere dawiyan ya dan faran ciki cikin ya dan fare saboda yunwa wata rana sai manzon allah ya ɗauko dutse ya ɗarma wa ahluhu la yalzuna asha'an iyalin ne ba sa abincin magaci abincin dare iyalin manzon allah gida tara babu da abinci ko guda cikinsu yadda ya kwanda yunwa hakan sun kwana da yunwa yace wa kana aktsaru khubzihim khubz ash-sha'ir ya ga kasance mafi yawancin gurasa su ash sha'ir ita kuma ash sha'ir ita ce mafi kasa a cikin nau'in shi da aka ita ce abinci mafi kasa kamar nan idan mun ce wani abinci a mafi kasa da rewu nan to shi na eh to ndawa ko ko to masara sai abinci na kasa to shi da gare su duniya suka ce suna kwana don bi saboda Allah maɗaukakin sarki bai ɗauki duniya da daraja ba inda sana daraja Allah bai barin annabi ne ya kwanda yunwa wani mutum wanda ko ko musulunci bai ba ya tara manyan manyan dukiyoyi da suna duniya ba ta daraja ke sun zai wa musulmi shi wannan hadisar suna ƙara ƙarfafa mutum wanda a cikin yanayi wata rana a yi abinci wata rana ba a yi wata rana a yi wata rana ba a yi kenan kai ana ƙara ƙarfa ga manzon Allah da kai ne fa kwana uku yake da yunwa ma da shi da iyali ne duka kwan da yunwa har sahi kuma jere ba wai a ce yau a samu gobe a rasa ba ta kenan kai sai a ƙara ma ƙarfin gwiwa ka ƙara hankuri akwai wanda sai arzikin bai so mai sai ya shekaru da yawa sai ka shekara arba'in tukun amma ta sai ga matashi shi sai ka tashin farin ɗaya tashi da arziki ya dan shekara 25 zuwa 31 ya kudin kai shi wallahi wa ga mota dare a ce biyar da ita sai bi wani gida sai ya dan kai shi kai wallahi gidan ga ya kamata a cinya da shi duk ya kamata ya kamata ina ya kawai kuma ga yadda shekarun gaba su 30 ba ubangiji Allah ka tausaya mu Allah ka ruha mana asiri yace wa an fadalat ibn ubayd anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yusalli kana idha salla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da sahabbai sai wasu mutane su faɗi daga inwar sai su faɗi ƙasa a cikin sallah mil kasan saboda tsananin yunwa ga a cikin zau ɗaya ga dattijo ya faɗi ƙasa ko a ƙato da ƙarhi ne ya faɗi ƙasa cikin sallah ba wa abin da ya kasa in ba yunwa ya ce wa hum ashabu sufa su ne ahalin sufa biyuful islam hatta ya ƙul a arab har sai mutumin ƙauye ya ce musu ha'ula'i majanin waɗanga mahaukata ya rafa suna faɗuwa ƙasa yace fa idza salla rasul sallallahu in sarafa ilayhi manzo Allah in ya gama sallah ya sallame sai ya ji zuwa gare su fa qala sai annabi ya ce law ta'lamuna ma lakum inda Allah ta'ala da kun san abin da kuke da shi wurin Allah la ahabbtum an tazdadu faqatan wahada da kun so Allah ya kara muku faƙatan talauci wahada da bukata yadda da kuke da shi kun ji magana manya kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yar sha ganin gaba kai sha ganin baya da ya ya kabarta sallah da wasu malamu sun cikin sallah na annabi ke samu wannan wannan mu'jiza da ya kabarta sallah yadda wanda asahun baya manzo Allah yana gani kamar yana ganin gaba to sai kana ganin wasu mazaje suna faduwa ga mutum ya faɗi sai ya jima sannan sai kuma mikiwa sahabi ya ce ce mutumin kawai ya ɗauka waɗanda mahaukata ba ya ana sallah suna faɗuwa suna tashi sai ce wallahi ba ku bai kai ɗin ba yunwa ba yunwa ta kashe su to shi kuma zan ana saboda ya iya shi yasa aka san jagora ya dinga dibin yanayin jama'a in ya gama bai kaɓa riga ta ɗaya shi gida a sai ya tsaya musu jawabi ya ce wallahi lau ta'alamuna malakum inda Allah da kun san abin da kuke da shi wurin Allah la aharamtum da kun so Allah ya ƙara muku talauci da bukata bisa ga wadda kuke ciki yanzu mutumin da yunwa ta kasa bai da abinci ko sallah sana bai sai in za ya samu abinci ba abba manzon Allah sau sun san bai faɗa musu ƙarya sai wannan ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya ƙara musu hankuri kuma suka dake suka ci gaba sai ka sabai sun wahala wallahi malam amma su ku Allah ya saka musu ba wannan duk bai sa suka gudu ba babu sahabi guda wanda yunwa ta kure daga madina ya kuma ya kuma ganin su ko guda baka samu tarihi ba suna sai ta hanku shi yasa wata rana annabi sun ba in an haga musallar isha'i sai shi to kai wa da doki mutum biyu kace gida ka ba fadin abinci kai sai da mutum biyar kai sai da mutum goma haka annabi kare ne su shi kuma sai ya ɗauki wasu ya ba sai na abakar wasu shi sai na abakar sai ya tura sai ya haɗa ne abdullahi abdurrahman sai ce jana wa mutane da manzo Allah ya bani kai su gida a ba su abinci ni da ma gidan manzo Allah ka ta abinci da tare mutane ta tare amma hawa ta rana da annabi wannan rabon shi abdurrahman da ya ja su ya taimaro ko ya ce musu ba ba nan ya kace abinci ba ya ce a ɗauko abincin gida ne a ba ku canyi ku koma masallaci sai ta jira ba su abinci ba har yayi har sai da ya gama cin abinci tare da annabi ya ga sun gama shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya dawo gida ya iske mutane suna suna jira ai da ya samu Abdurrahman yayi ta wasu kalamai masu nauyi an ci ya zage zagin da bai saba yi irin ba ya hudu kalamai masu nauyi ga ɗanai me yasa ga abin da nake yi ba yi ba a bar mutane har sama lalin dare haka wasu abinci su kaga duk waɗannan mutane na yanzu Allah ya san su ya san bukatu su amma haka aka san kwana wata rana babu abincin kuma kan na yake duk dare ya raba su ce kai ka ce ka ba mutum kaza abinci kika ce kuma kuma gobe a sake yin wasu kuma a ce a za musu saboda su waɗannan mutanen suna aka su su fahimci musulunci da kyau dan in suna koma garuruwan sai su cigaba yada musulunci shi a hikima annabi ya tsaye su nan a yan ba da haka nan ba ka kawo attamaji ya kai wajen mutum 400 masallaci ka aje su babu mai sana'a cikin su babu wanda adda gida cikin su babu wanda adda iyali cikin su ka tarshe su nan masallaci kullum karatu ɗaya haka ba su ka san bai amma saboda manufar da manzo Allah ya kira ita cewa sun sun kai a karanta shesu su addini su su kuma su niga yadawa ai kaga irin yanzu bai yiwa ko ko yana yiwa irin yanzu bai da inda ka tara mutane dole ka ba su abinci to su ko da suke rayukan suna samun abinci jiki na iya hankuri dama abinda abincin rai a sanar da shi addini rai yana samun karanta so addini rai daɗi yakan kamar kasan mutum na ya soye su bahin sai da daɗi da rai ne na kama hanyar komawa gida yana jin wani raha ga rai to an ba rai abinci ne ka to kaya su bahin ka ba Allah hake sai ka ji wani daɗi garan in kai wani aikin addini ka ji wani irin daɗi garan ranka to rai an ba shi abinci ne saboda ka jiki yana iya juri wasu abubuwa duk wannan hadisi abin da kayatar da mu shine sahabbai sun wahala kuma sun yi hankuri don wasu su ma gaskiya bayan manzon Allah ya rasu sun zama billionaires wallahi malam manyan masu kuɗi suka zama amma suna da ganin cewa anya wai Allah addinin su sun kawar ko ba shine Allah ya biya su ba yanzu shike ka zo ji suna ganin anya wai ba Allah ya riga ya gama da suna ba shi yasa ya zuba musu arziki ya ka wanda sun yi zama dama zamanin manzon Allah babu wanda azani biyu kowa ba zai bana gare duk wanda ake wai da shi wajen mutum nawa kowa zani gana gare in ya karma ku kuru shi kenan ko in ya kulle ga waya shi kenan sai ya rike kai ya tiya zane ya bude a galabara sannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce mata sahun su na sallah su bar sauran tasowa su bai sai maza su tasowa saboda wani zane ne bai isa ba duk waɗannan harsun suna nan manzon Allah ya hadisi ya mafi sharrin sahu sahun baya na maza sannan mafi sharrin sahu na mata shi ku sahun gaba mafi alherin sahun mata wanda a baya sau sahun da ka yi maza na kusa-kusa ga maza suna kallon maza cikin masallaci guda aka salla sannan bayan haka nan allah maɗaukakin sarki ce wala kan alimin da na minku hakika mun san 'yan gaba-gaba cikinku wala kan alimin mustafi kuma mun san 'yan baya wanda ka zama ne baya zan tsaye ma dai dinga kallon mata Allah ya sanar shi wani shi ko ya rayuwa sabko tun da wurori da ya kauce ma Allah ya san shi shi sa annabi wannan hadisi mafi alherin sahun maza na gaba sharrin ya kuma sahun baya wanda fi wa mata har sai sa yace wala yazalu rajul yata'akhkhar hatta yu'akhkhiru Allah wasu mutane ba su gushe suna yi baya baya sai Allah ya bayar da su saboda ka yan uwa musulmi wallahi sahabbai sun yi rayuwa mai tsanani kwarai da gaske kaga wannan hadisin ya karanta da mu sahabbai suna sallah amma saboda yunwa suna faduwa sai ma mutum ya duka mahaukata ne alali ba su da hukar komi illa yunwa ta kashe su akwai sanda ba su san sun da yunwa kashe ka daga da kawahonka ba su ima sai sa ce alkhasasa ya ne alfaƙa wal ju'u shadid talauci da kuma yunwa mai tsanani shi ne. khasasa yace wa an abi karima an karɓo daga baban karima al-miqdam bin ma'adi kariba miqdam ibn ma'adi karib shine wato suna wanda kan buzawaj tarkibi ne maz ma'adi kariba suna ne an ka hada radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la bi manzo Allah yana cewa ma mala abna adama ma mala adamiyun wa sharrun min batni dan adam bai taba cika wata jikar shari ba wanda kai ga ciki ne duk wata jikar shari da adam bai taba cika wata jikar shari wanda kai ga ciki ne bi hasar ibn adama luqaimat ko kuma ukulat yaqimna tulbah ya ishi dan adam wasu ƴan lomomi su ne okulat ya ci wasu ƴan lomomi ya tsaye daga bayan su ya kimna sulbahu ɗaya da waɗannan lumomin da ya fa in kana la muhala in ya jibab babu makawa sai ya ci da yawa to fasulutu li ba'amiki ya kasuki ne kashi uku kashi na farko domin abinci mai nauyi wa li sharabihi da yusa ma domin abin sha ruwa ko hura ko wani mai dan ruwa wanda zai sha daga baya yace wa sulusul li linafasihi da kuma ɗaya bisa uku domin numfashi shi ku sai a bashi amma ba a san mutum yawa ciki ne har ga wayana wani in ya fara ci sai ya ji babu babu rashin ya aune ko ina wani an ka yi ga yamma nan an ka ce daga cika raga yace da kuma kwanan hannu hannu shi daga cika raga ya ce a kwanan hannu hannu shi kaga in ka diba za ka ba a san mutum ya ci da yawa shi yasa mai ta'alimin ya ce daga cikin abin da ka kawo mantuwa karatu ko manci abubuwa akwai ci da yawa yana sa mantuwa kullum sai kayi obalon ya zaha numfashi masu ya ma yawa kaga wani in yi cima da kai ka tashi sai ka jaji a wala ne in ban laha kasan koci ba ne to abin da aka zuci da kashi ka kasa kashi uku in haɓa ka iya cin loma biyar ko da sun ishe ka sha ruwa to ka kasa uku kashi na farko abinci mai nauyi kashi na biyu abin sha ko ruwa ko horo-horo ko wani abu ko baltina wanda ya ya sha maltina ko ya sha lebu to wannan dai kayan ruwan dai ka basu su a kashi na biyu shi ko kashi na uku ka basu fashin ka shi na wani sassu yaya za a yi mutum ya kashi kashi kayan kowa sun yi cikin ka yake ko ba gaskiya ba mutum ya yi kowa sani a yar ciki ne yake don suka ka mutane daban-daban ba akwai wani in ka ba haifara guda ta yi ta yake kai ko ɗaya bisa uku bai kai ba wani kuma rabin mara ma ta isa wani ma ɗaya bisa uku mara ma ya isa shi ya ɗaya bisa uku ne haka ne kamata mutum yi amma zai mutum an alloda mai mara biyu ko uku ya cinye ya tashi a imana lodin ina aka loda mai yana tashi ya cinye a tsayawa abinda annabi ya ce so kai mutum ya ishe shi ci ɗan lomomi wani zai tsaye da gabbainin su tsayu sai ƙarfi ba ka dajin yunwa in ku babu makawa kai dai kai kai dai ka zama abdul ta'ami kullum dai ka dai cika ci to ka sa kashi uku kashi na ɗaya abinci mai nauyi kashi na biyu abin sha kashi na uku kuma numfashi ka sheɗa haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yace rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan da yace okulat ai luqaimun ko luqamun lomomi suna aka magana lomomi zaka ci ba zaka ci da yawa ba yace wa ana abi umamata iya sibni ina ganin wanga hadisi shi ya kamata mu tsaya gare shi ko mu tsaya nan ba sai mun karanta shi Eh? ba shi ne da tsawowa mai tsawo ga hannun kafa yace wa an abi umamata ya sibni fa'ala ba al-ansari al-harith an karɓo daga abu umama sunan shi iyas ibn sa'ala al-ansari mutunan madina al-harithi ka kabila banu haritha radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya zakara ashabu rasul ma yawman inda hud wata rana sahabbai sun hirar duniya wajen manzan Allah sallallahu wanga ce kai ya kamata a ce na samu raƙumi ɗari ko raƙumi dubu wanga ce ya kamata in samu zinari da azurfa in tara suka yi ta hirar duniya faƙala rasu sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ala tastami'un ala tasma'un shin ku ba ku ji abin da aka faɗa muku ala tasma'un ba ku ji halal innal bazazatu min al-iman lalle bazaza wato rashin sa manyan kaya yana daga cikin imani innal balasa min al iman lalle mugusta kama yana daga cikin imani yani at-taqahhul shine wato wato mutun ya samu wato bushewar kwata kwata ta bushe saboda rashin abinci mai tsada babu da ni'ima ga jiki aka magana ce wannan ya daga cikin imani al-balasa min al iman shi ne yake cewa albazaza ya at-taqahhul rahu yati albazaza bil ba'il muwahhada wa zalaini al-mujamai al-mujamataini wa hiya rasatul aiha shine wato mummunan mugunta babu rigar kwarai babu takalmin kwarai babu hular kwarai wa tarku fakhirin libasi da kuma barin tuwahin alfahari wa amma at-taqahhul fa bil qafi wal ha'i قال أهل اللغة التقحل المتقحل المتقحل هو الرجل اللي يابس الجلدي شنو متون ده أربو كسفواتا fata ta bushe saboda bai ci abin bale ya abin nan min hushnisu ai saboda matsanan da rayuwa wa tarku tarafu da kuma barin wato jin daɗi rayuwar jin daɗi shine a tarafu a tarbiyu shine abin da aka ce a tarafu rayuwar jin daɗi tana adawa da imanin mutum domin kaga mutum wanda ya daɗi sosai duniya ta haika wasuwa gari sosai ƙwarai da gaske da yanzu in ka za ka ga duk wanda ya sami miliyan guda misali za a ga rayuwa ta yi ta yi abin nan in ba Allah ya taimake shi ya yi nisanta ga ayyukan addini su amma wanda ka ga rayuwa suna da tsanani ƙwarai da gaske shi ko ya kama jiki ne ga addini shi yasa yana da kyau yan uwa musulmi mutum kada shi burin rayuwa ta zama fitasta a'a abinda aka so in ya samu kai ne haka ne ya hankuri duk ya hada suna magana ba hankuri a suke ga wanda a cikin rayuwa mai tsanan a kai ba kada ko sisi to ka bi Allah ya kamata kuma ka yi hankuri haka yana aka so duk waɗanda da sai ban hankuri a suke lallashi da guda mutum falalar rayuwa mai tsanani ko da ka samu kanka ciki domin a cikin sahabbai akwai waɗanda suke masu kuɗi na miliyoniyar na irin su sayi na usman irin su abdurrahman bin auf waɗanda duk manyan masu kuɗi na kuma da su aka addini don halli mancewa manzan Allah su kuma ya taɓa barma abdurrahman ya yi ka kusan inda manzan Allah bai zarce wani bebi ne sallah abdurrahman kuma miliyoniya na mai kuɗi na da sauran sahabbai waɗanda Allah ya ba su arziki cikin zamanin shi ba su ba talakawa ba ne kaga in ka diba zaka ga ana yi kwaɗe ta suwa ga majority mutane su yi hankuli in mutum bai samu arziki bai yi hankuli yana yi waki da sai gaba amma in dai musulunci ga nan gare ka so kai ka gode ma Allah ba dai kare musulunci ba su alhamdulillah ka san dai rayuwarka ka san inda ka dosa ko ka mutu cikin talauci Allah ba zai ma azaba ba inda ka bi Allah kai musulmi ne Allah ya ba mu ikon gane ne ya kamata mu tsaya kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gane wanga ko shi aka kuma na ya samu ba in mutum zai da sallah in ya fake wanda sai na ya Ke kenan yau sai an samu wani abu an yi mai haka a gane da an kai mai haka sai ya zama ko da an ja zai kai da sarki hakan na duk masallatai mu hakan na yi kan yara